بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa sahabatihi sadatil kirami wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du dan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne wayuwan gari na larbayin Allah ya ba mu iko Mukan haɗu wannan masallaci masjidu abi huraira domin mu bitan littafin allah subhanahu wa ta'ala a tsakaninmu hanyar karantawa da fassara da saurare dukkan mu a matsayin mu masu neman ilimi yau ma wannan sahiyar ta sha hudu ga watan safar shekarar musulunci dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi muwafaka da wayuwar gari da yini na ishirin da hudu ga watan goma miladiya 2018 insha Allahu za mu yi da shayin karatunmu na yau akan na satin da ya gabata zuwa inda Allah ya so kuma mu yi karatu a suratul isra'i har mun kawo inda Allah yake maganar al'amarin kaddararsa ga wanda ya yi ƙoƙarin neman shiryuwa ya yi iyaka ƙoƙarinsa ya gwada ma Allah yana son ya zama bisa ga hanya madaidaiciya ya yi aiki na kwarai Allah ya ce tufa inna ma ya hatadi bi nafsi ya fa yi kokarin wannan shiryuwar domin amfanin kansa saboda Allah bai karuwa da da abbayinsa amma yakan gode musu in suka yi da'a gare shi ya yi musu sakamako fiye da abin da suka yi ya girmama su nan duniya da sanya musu rayuwa kyakkyawa ya ce haka kuma wa man kuma wanda ya gane ga inda gaskiya take amma ya runtse ido daga barin ta dauki hanyar bata yace ta hasani ba, fa inna ma yadillu alaiha ya bace domin cuta ma kansa kawai Allah bai raguwa da komi yace haka kuma wala taziru waziratun mizra ukura ranar tashi alkiyama wata da ka iya ɗauka zunubin kanta to ba za ta ɗauke ma wata nata zunubi ba in kana da mutumin da yake mai da'a ba kai da'an nan ba don kana da mahaifi mai da'a ko kana dan uwa mai da'a ba kai da'an nan ba ba zai dauke maka zunubin ka da kai na wannan laihin ba Allah ya ce kuma na hudu wa ma kunna mu'azzibina hatta da ba su rasula adalan mu ta hukunta ba mu azabtar da kowa sai mu aiko manzanni kowa abbai ji shiryan mu ba to ba za mu yi mishi azaba don mutum ya yi fata duka in bai san fata ba ce ya yi sabo in bai san sabo ba ne ba ya da zunubi a gurin Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne ya bayyana da adalcin Allah wanda muka faɗi ranar cewa akwai wasu mutane guda hudu waɗanda yake Allah bai yi musu azaba ranar tashi alkiyama sai ya jarraba su akwai irin kurame da ba su san abin da aka yi akwai yaran da suka tashi suna kana da suka rasu akwai waɗanda suke alma'atu waɗanda suke aka wautar da su ba su sa abin da aka yi sannan akwai waɗanda suka mutu cikin fatara fatara addini ba aiko manzo ba wancan nubuwa ta wuce waɗanda suka tahi ba su santa ba wata bata zo musu ba dukkan su ranar tashi alkiyama sai an jarraba su an gane mai da'a da mara da'a wanda kaddara Allah ta hukunta ko an aiko manzo a zamaninsa ko an yi shi mai ji ko an rayar da shi ya yi hankali bai shiriwa sai a jarraba shi sai Allah ya ce to ku tahi yanzu kan ku shiga ga wuta nan wanda Allah ya kaddari nan duniya ya yanka bashi umarni da a zai sai da ce to Allah bari mu tayi mu shiga su yuru zuwa shiga wuta sai sun kama hanyar zuwa da gudu su shiga wuta sai Allah ya ce ku dawo ba ranar ba ranar shigar da ku ta bane duk da ko duniya kuka tashi kuna da wanda kuma Allah bai nufe da shirya ba sai ce ha Allah ai ni wutar ta nika zoro da ma don haka wallahi bai shigar da kai na wuta sai a ce to kai da ko duniya kan rayu da hankali ko da basira ko da addini ba za ka yi imani da shi ba sai a wuta da shi wannan yana gwada adala ta ubangijin kai bai gwada ma karhinsa karhi bayansa karhi ya rinjaye su har ya bayyana musu hanyar shirya da bata Allah ubangiji ya da kan nuna mu hanyar shirya Allah ka ba mu iko aiki da ita to yau kuma darasin mu zai fara daga inda Allah madaukakin sarki yake magana akan cewa za a aradana an nuhlika qaryatan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha na'am fa fasaqu fiha بها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نعم ubangiji ya ce za iza aradana an idan kaddara mu ta yi nuhin ta halakar da wata alƙarya daga cikin alƙaryoyi Allah ya ce amarna mutura fiha za mu umarci waɗanda suke wata wannan alƙaryar sarakuna da jagorori za mu rufe su da yin da'a za mu umurce su da yin godiya ga ni'imar da muka yi musu Allah ya ce in muka yi hakan ga fa fasa bufiya sai su yi rashin da'a rashin da'an nan sai ya hukunta kaddara Allah ta hukunta a yi musu azabi shine ba bai tafsir cewa a aradna halaka qaumin min al-aqwami don muka yi nuhin halaka wasu mutane daga cikin al'ummar da an rayu a duniya amarna mutanahimina fiha za mu umarci waɗanda suke mayarwa ta, qadati da jagorori bidda'ati za mu umarce su da yin da'a ala lisani rusulina ta hanyar harshen manzanninmu za mu sa ta da wa'azi a yi ta wa'azi Allah ce in aka yi haka fa a sau amara na sai su saba ma al'amarin su mawadatu ga matsayinsu bai kamata a ce dan gidan wane na ko malam wane za su abiya ba biya su biyayya fa ju an da na sai su hita daga yamma da biyayya su gaba isa ba fasaku su yi fasikanci wa fajaru su yi fajirci su gaba wanda isa hana su da abin da suka saba ko abin da suka so Allah ya ce ta hanyar hakan fa haka alai alqaul sai kalimar azaba ta waje ba kan wannan ba fa na hata da mira sai mu darkake su darkakewa ma'ana fa waje ba alaihimul azabu bil fiski sai azaba ta auku a kansu ta hanyar fasikancin da suka yi wadda ne da wuce iyakokin Allah fa ahlakanahum ihlakan mari'an ko muri'an mu halakar da su halakarwa wadda take mai ban hirgita Alabnu Abbas Abdullahi dan Abu zai ce ai salladana a shararaha fa a ha. ma'ana waton a maganar da Allah ya yi can amarna ko amarna duka an samu fassara ko dai mun yi umarni ko kuma mun shugabantar in muka yi nuni halakar da wata alkariya wasu jagorori manyan mutane za su zama masu ta'addanci su zama su jagorori suna ƙetare iyakoki Allah ba mu iya hana su to shine Abdullahi da Abu ya ce za mu kan sallada shararan mutane sai su yi ta sabo su yi ta sabo in har suka yi hakan gafa iza fa'alu zalika halakahumullahu bil azabi sai Allah ya halakar da su da azaba wannan yana gwada mana kenan duk lokacin da muka ga sabo yana rinjaya cikin kasa to ba mamaki Allah ya jarabi mutane da musibu da mu al'umma annabi muke ba a darka ke mu da aka wa adawa da samudawa da mutanen madayan da mutanen annabi lutu mu Allah ya yi alkawali ba zai kewa ga al'umma gaba da ba al'umma ce da za ta wanzu har zuwa ranar tashi alkiyama mi surar take mi ayat take gwada muna duk lokacin da muka ga sabo ya yawaita ma'abutansu sun rinjaya su da faɗi a ci to mu sani ba a kusa ga samun matsaloli na rayuwa allobobi faɗace-faɗace rigingimun yawan sace-sace da sauransu lalle ne za a dandana mutane ba abin da suke aikata amincin da suke za a kwace shi yalwar da suke da ita za a kwace madadinta a haifar da matsaloli da damuwa lokacin da duk aka fasikanci ya rinja a cikin kasa to batun zama lafiya in dai Allah naka ba sai shi ko ya gari wannan yana ba mu abin nan cewa lalle sai mu yi taka tsantsan da sabo saboda ka'ida gidan ga na Allah ne shi ya kawo mai aji kuma mu bayin sa ne kuma gidan yana da ka'idojin zama ya eh, Allah yana da umurci umurcin da yabba bayin sa a cikin gidan nan yana da hane hanen da ya da kasan baka ɗaukar ɗan haya ya zo cikin gidanka ya yi taimaka wadda ka gada ma ka kyale shi ya hasa maka wuta inda ba ka so ya buga maka kusoshi ga wurin da ba ka so wadda ka san ba ka hankuri kana kawo mai ka'idoji haka gidan ga ka'idoji gara in ana son zama lafiya cikin shi cikin yalwa da aminci da walwala to sai an bi ka'idojin Allah in ba a yi ba kuma to a samun jarrabawa ba zai kare matalikai ba wannan wa'azi ne kyakkyawa da Allah ya bayinsa domin su hattara su su gyara zaman su da kansu in suka banna kuma su suka banna da kansu Allah ya tsare mu to sai Allah ya ci madaukakin sarki wa kam ahlakana min min alquruni wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira ubangiji subhanahu wataala kai ishara kura ƙurashawan da ake wa wa'azi a lokacin ake annabi muhammad suna injirewa da waɗanda za su biyo bayan su zuwa ranar tashi alƙiyama allah ya ce shi fa bai da damuwa ba wai gare shi ba yanzu na aka fara ba duk lokacin da aka saba ma allah a duniya gaba a ka a ɗebi tsammani a samu wahala ya ce saboda mi ya ce wa kam a na min ƙuruni so da yawa muka halakar da wasu ƙarnona gaba ɗaya ƙarni gaba ɗaya mazauna kamar irin maraya yau a duniya allah ya ce mu yi ta take duka da dama min ba da nuhin bayan aiki annabi binu. shi kan nuhu bayyana take kun san an nutsar da mutanen zamanin sa da ruwa mai tsanani wanda ya ba kowane iri abu kamu arba'in duk abin da Allah ya ɗaukaka a ban kasa dutse ko icce ko wata gina sai da ruwan dufa ya bashi ya haɗe shi ya bashi kamu arba'in a sama Allah ya ce to ko bayan ke nuhu mutanen da suka cikin jirgin nan suka yawa Allah ya ce mun halakar da wasu al'ummomi a bayan halaka waɗancan mutane da yawa min al'umami dagetil mukazzibina bil rusuli daga al'ummomin da suke masu dagawa na bil rusuli wanda suke ta manzanni Allah ya ce halakanahum min ba'di qaumi nuhin mu halakar da su bayan mutanen annabi nuhu ka qaumi adi kamar mutanen adawa mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam kun san mutane na masu mugu mugun karhi Allah ya ba su kiran jikin da suka gani har ma da Allah ya ce ku ji tsoron Allah ka ai muku azaba suka ce man ashaddu minna quwwa dawa Allah zai yaki mu Allah wakai mu karfi bale ya kawo mun hari to su ma Allah ya ce ya halakar da su wa samuda da samuda mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam dukkan su waɗannan wa fir'auna da irin su fir'auna basaraki qala ibn kasir ibn kasir ya ce wal ayat wagga aya inzarin likufari quraishin wa man jaa ba'da wagga aya tsoratarwa ne gargadi ne ake wa kahiran quraishawa da waɗanda za su biyo bayan su zuwa ranar tashi alkiyama wal ma'ana innakum ayyuhal mukazzibuna lastum akrama alallahi min ya ku waɗannan masu karyatawa a cikin aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ku kasance mafi daraja ba daga waɗancan al'ummomin da suka gabata wa qad kazzabtum asharafar rusul alhali kun karyata mafi daukakan manzanni wa akramul khala'i kun karyata mafi darajar talikai fa uqubatukum aula wa kenan yi muku hukuba shi ya cinta bisa ga ta'adawa da sabudawa saboda ku kuka karya karyata mafificin manzannin Allah mafificin littafan Allah a cikin mafificin zamani don haka kenan hukuba ku ta mafi ta kowace al'umma cincinta don haka kenan ba mamaki duk lokacin da al'umma ga ta annabi ta sama cikin abubuwa na fasikanci da fajirci to za su ɗanɗani ku da su ko da ba a kihe su ba za su haɗu da wahalhalu da tsanance tsanance da rigingimu da sauransu Allah ya tsare mu don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira ma'ana Allah ya ce ai kafa ya Muhammadu an ya kuna rabbuka raqiba ala amalil ibadi ka ya isa ya zama shi an mai tsaro ga ayyukan da su suke aikatawa yudriku na hawa wahira Allah yakan san abubuwan da aka yi a boye kuma yakan san abubuwan da suke bayyane wa yujazi alaiha kuma zai yi sakayya akan waɗannan ayyukan da bayi da wanda ya ɓoye ya yi a ɓoye da wanda ya yi a bayyana duka Allah ya san aikinsa kuma shi ka ba da sakayya akan wannan aiki in ya yi na kwarai za a yi mai sakayya aikinsa zaman sa ya yi ɓoye ba zai fice ma Allah ya kasa ba isa kuma ko kyakkyawa ba haka in ya yi bayyane kuma ba zai iya fakuwa daga sani Allah ba a kasa ba isa sakamakon da ya dahe da shi kyakkyawa ne ko mummuna sai Allah ya ce a gaba من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا man kana yuridu al-ajilata duk wanda yake nufin mai gaggawa karewa ita ce duniya da aikinsa Allah ya ce kowanne mutum yake nufin sakamakon duniya da yake samu abin da yake na aiki yana nufin duniya ma'ana man kana yuridu bi amalihi duniya fakat wanda yake nufi wato sakamakon samun duniya da aikinsa da yake yi ita dai yake yi wala haya amalu don bidan duniya yake yi wa yas'a kuma yakan yi tahiya domin samar da ita laisa lahu hammun illa duniya ba da wani guri a cikin zuciyarsa face samun duniya Allah ya ce ajjalna lahu fi ma nasha za mu gaggauta bashi abinda muka nufa abinda muka so shi maliman nuri ga wanda muka nufa wannan ai wannan ayar tana da abin za a bashi abinda aka so shi ma wai ba kowa ba liman nuridu Allah ya ce ga wanda muka nufa wanda duk muka so mu ba wani abu wanda ya nufi duniya, to za mu ba shi cikin ta abin da muka so shi ma ba kowa ba ga wanda muka nufa sai mutum ya fansa mai domin neman duniya sai ka gana na kashe lalace kuma wallahi duniya ya kawa ba ruwa ne da wata lahira ce in duniya kuma sai Allah ya ki ba shi sai ya takaita mashi duniya sai ka ga wani ya lalace ya koma ko gidan karuwai sai haga mai wankin karuwai ne shi bai kai inda zai biɗi karuwan ba shi ba mazinan shi ba amma ya fi gane mai zo can kusa ga karuwa ya labe sai ka ga Allah ya jarrabe shi mai wankin su ne da Allah wani kaskanci wannan bai je bauta ma Allah ba ya ɗauki hanya ta lalaci kuma da ya zo cikin malalata ɗan gasa ya zama bundin su wacce hasara ta haka ya yarda da aikin nan da suka yana ganin daidai na amma da yazo sai Allah bai sai walakantacce ya zama shi a dan su aike shi ya sau musu sigari ya dawo sau musu goro ya dawo in suka yi dauda suka yi la'ana suka yi dauda shi an mai wankewa ya da hujjewa karo su magana akan yi lalaci da ita amma yana ganin wanda suka yi dinna ba suke daidai karo ta kira ta ce ya ce mai tsaron ke daɗe ni kika so ya kaga wannan an lalace amma kuma lalacin bai kai ga gaci ba Allah ya tsare mu to haka nan kowane layi mutum yana iya ɗaukar layi na sata sai ya zama bundin barayi bai gane komi ba sai ya zama ɗan aikin barayi a aike shi gari ya sada ya sayo musu abinci ya kai musu cikin daji amma shi bai gane ba ɗan sako ne kawai ba ya gane komi sai an samu sa'a sai a ɗan samu ɗan abin da aka mai. haka kowane layi Allah Ubangiji ya ce duk wanda yake nuhin duniya kawai da aikinsa da yake Allah ya ce za mu ba shi abin da muka so cikinta shi ma ba ga kowa ba liman nuridu ga wanda muka yi nuhin ba kun ga nan ma'ana liman nuridu ta ajila min ga wanda muke nuhin mu gaggauta ma dan gaggauta ma wani na da gani la kulla ma yuridu ba wai mu ba mutum duk abin da yake so ba Allah ya ce kuma sun maji Allah lahu jahannama sannan mu sanya mashi karshen rayuwarsa a lahira mu sanya mai jahannama ya sulaha zai shige ta mazmuman yana abin zargi madahuran yana abin tun kudewa daga bari rahmar Allah ai ji Allah lahu fil akhirati jahannama ha muhana za mu sanya mai jahannama ranar tashi alkiyama yanzu yana shige ta yana yana shige ta yana walakantacce hakiran yana wanda yake renan ne a gurin Allah da kansa madarudan madarudan min rahmatillahi kuma wanda za a tunkuɗe daga barin samun jikai, Allah ranar tashi alkiyama Allah ya tsare mu daga wannan hasara Allah ya ce amma kuma nan take ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وبنجي سبحانه وتعالى يقول من أراد الآخرة وند دينهن لاهرة وسعى لها سعيها يأي أيكي إلي أيكي اللاهرة نية اللاهرة wasu alaha aya kuma yayi aiki wanda ake yi irin aikin nan na lahira na uku ko mu'minu alhali yana da imani ko da ya aikin ya mana wa man arada al ta wa ma fiha min an wanda yayi nuhin gidan lahira da abinda a cikin ta na ni'ima da wa mamiya wa amila laha amalaha kuma yayi aiki irin aikin ta Allah yaliku biha min da'ati wanda ya dace da lahira na daga da'o'i ga Allah wa huwa mu'minun yana da imani da Allah ai sadiqul imani yana mai imani na gaskiya Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan suka tara waɗanda sifofi guda uku waɗanda ake gode ma ikhlasi da kyakkyawan aiki da imani ma'ana niyya kyakkyawa da aiki kyakkyawa kuma aka yi akan Da ga Allah da yarda da shi Allah ya ce to kana amaluhum maqbulan indallahi ahsanal qabul aikin su ya kasance karbabbe ne a gurin Allah kuma mafi kyawun karbuwa musaban alaihi za a ba su lada akan wannan aikin nasu wannan kaga Allah ya raba mu biyu waɗanda suka yi bi hanyar Allah da waɗanda suka bi hanyar shaidan waɗanda suka bi hanyar shaidan suna ya samun abin da Allah ya kaddaro a samu ba abin da suka so ba shi yasa so da yawa aka samu mutum ya gama rayuwa ta yana cikin hanya ba ta kwarai ba kuma bai zan kowa ba nan kuma Allah ya gwada mun hanya ta bi duk wanda bi hanyar Allah yana nufi bin hanyar nan ta Allah yana neman ta da niyya ta da aiki nai akan imani da Allah gaskiya ne abin da ya alƙawari gaskiya ne Allah ya ce za a karɓar masa aikin sa kuma a mai sa kai yara na tashi kiyama da shiga aljanna Allah ya azama bisa ga wannan goda bin babba ya karɓar mun aikin aikin lahira yan uwa shine aikin da shari'a ta shari'a ibadojin da aka zo suka zo ta hanyar aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai zo cikin aikin annabi muhammadu ba salihu ba ne duk abin da ya zo ba cikin aikin annabi ba ko yi shi Ko mi wa daga mutane na da yawa manyan mutane da haka wasu mutane sun cika rauna sun cika jama'a ayari mai in dai ba aikin da annabi muhammadu ya zo da shi ba kai ya baka kai ya rure ka wallahi ka takaita kanka gabin abin da Allah ya aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi ko kaga masu shi ba su cika maka ido kai hattara kai kokari dama Allah ya ce in tudi ya kasara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka bi mafi yawan waɗanda in dai mafi yawa ka tabi rugugo yawa ka tabi to za su batar da kai daga barin tafarkin Allah don haka nan aiki na kwarai a samu an yi don Allah an yi abin da shari'a ta shar'anta kuma akan imani waɗanda su a sharuɗa ka yi shi don Allah kuma ka yi abin da Allah ya saka in aka samu wannan shi na mai risala yake wada can la ya kamalu qawlul imanin illa bil amal wala ya kamalu qawlu wala amalu illa bi niyyati wala ya kamalu qawlun wala amalu wala niyyatun illa bi muwafaqati sunnah yace magana kalimar shahada da kai ba ta cika sai in ka aiki ko ka yi kalimar shahada sai an gane kana sallah kana azumi kana zakka kana sadar da zumunci kana ayyukan alkhairi sai in an hada fadakka ta hadu da aiki ya ce in sun haɗu su ma ba su kyautatawa sai in sun yi sai in kayi niyya don Allah ka yi abin nan ba wai don wasu mutane su gani su yabe ka ba ko ka samu wani abu gare su ya ce na hudu baya kama ko kayi niyya kayi don Allah kayi aiki kyakkyawa shi kuma wannan har yanzu bai cika ba sai kayi muwafaka da abin da aka aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shine aikin lahira wanda duk yayi aikin nan to Allah ya mashi alƙawari aikin sa karɓaɓɓe ne kuma ubangiji zai mai sakayya shi yasa Allah ya faɗi wannan gurare daban-daban man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi ko man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi na'am wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib kaga wannan aya tana karfafa wannan Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirati duk wanda yake nuhi da kyakkyawan aikinsa harsal akhirati sakamakon lahira an ka ambace shi kamar noman lahira saboda noma shi na kaka yanzu kana bin ka girba ga kaka sai an ka kamanta aikin duniya da noma saboda yanzu na mutum zai je yaushe ya ci rani yana kai taki lokaci ya yi sassabe ruwa ya sauka ya je ya shuka duka yana tagetin can ga kaka yake tagetin ya yi ta wahala ya yi ta wahala sai aka kamanta aikin duniya da noman manoma wanda duk yake no harkar ya yi harka hajar noman lahira yake so ya yi Allah ya ce to in ya yi aikin nan na zidin lafufi har za mu daɗa mai cikin abin da ya aikata mana wanda yake har suna nan ga ana ne wanda duk yake nuni ya yi aiki na lahira in ya yi guda za mu ninka mai goma zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninki Allah ya ce amma wanda ya nuhi akasin hakan ga ya ce mi nutihi minha za mu shi ɗan wani abin da muka so daga ciki ta amma Allah shi an zo lahira ba ya da wani sakamako a gurin mu don haka mu yi aiki domin neman yarda Allah yan uwa wannan aya ta gwada mana ayoyi guda biyu sun gwada mana haram ne mutum ya shagartar da rayuwarsa don ya aiki domin bidan duniya kadai duk da an gama da abin da zaka samu tun kana cikin uwa an gama abin da ka samu tun kana ciki an gama da shi an rubuto abinda da ɗaya haƙƙin ka ka bi hanyoyin da Allah ya shar'anta na bila don haka kada bidan na duniya ya shagantar da kai ga rayuwa ta dindindin ka yi kokari ka haramta ma rayuwar ka saba ma Allah saboda ka samu zama lahiya da wannan duniya ka samu tanyo Allah ka yi kokari aikin da Allah ya sanya ka saboda ka samu tanyo nan duniya kuma ka samu kyakkyawan sakamako gobe Allah ya ba mu ikon aikatawa sai Allah ya ce madaukakin sarki kullan numijju juha. ubangiji subhanahu wa ta'ala ce kullu wahidin min al fariqaini shine kullun kullan numiddu haula'i kowanne daga cikin waɗannan mutane ma'ana kullu wahidin min al fariqaini kowanne bangare daga cikin bangarorin ga guda biyu allazina aradu duniya waɗanda suka nufi duniya da aikin su wallazina aradu al-akhirata da waɗanda suka nufi lahira nudihi min ada'in al-wasi'i tafadulan minna wa ihsana za mu bashi daga baiwa wakinmu waɗanda suke mayyalwata akan tafadula akan kyauta ba wai dole ba babu wanda babu abin da dole ga Allah cikin al'amari amma mun kawo ka duniya za mu ciyar da an rubuto abin da za ka samu kuma za ka same shi ko kana mai da'a ko kana mara da'a ashe ka same shi ta hanyar da'a saboda ya gadar da kai rayuwa ta gari shine an mafifici za a baka ba a haramta maka abin da aka rubuto maka shine Allah maɗaukin sarki yace fa nu'dil mu'mina wal kafira za mu ba mu'mini da kafiri ba wanda za mu faranta mu arziki wal a wal ahsi za mu baiwa wanda yake mai ɗa'a ga Allah da mai sabo kowa za mu bashi abin da muka rubutu mai yana cikin cikin uwa. Allah ya ce wa ma kana da'u rabbika mahzura ai ma kana ada'u ta'ala mahbusan mamnu'an ahadin kyaututtukan Allah ba a hana su ba kowa kowa ta duniya ka hanya ta an rubuto mai abin da zai samu kuma Allah ba zai kare alƙawari ba abin da aka rubuto mai sai ya same shi don haka nan nan ga wannan ya gwada muna da'a ba ta sa tsiya zunubi bai kawo arziki in ba a rubuto ba don kafan sama ga duniya sai da kwana don akwai masu cewa Allah ya duniya sai da kwana to ko kayi kwana kwana banza ta kai in ba a rubuto ma ba kwana ka ba ta sa ka kai ga haka nan da'a ba ta tsiyatawa ka akan hanyar Allah ba zai sa ka ta ba kuma kun gani ga munan duniya wani yana ganin shi ka son duniyar shi ka racewa shi ka taya kila in haka ta sayi zage-zage sai ya kowace iri sai ka ga Allah bai kaddaro ya samu sai wani wanda bai wani abu ya samu sai ka ji ya koma ce na mu da wahala wasu da wasu da tusa wasu da mu da wahala banza ga shi na wasu <laughs> ka ga wannan hukunci Allah ya don a gwada maka ba tsiya ka kawo arziki ba zahin bida bai kawo arziki in ji kanawa da haka yan uwa Allah wannan ayoyin su ishe mu lura da hankalta da'a ba ta kawo tsiya wallahi da ɗaya da'a ba ta tsiya ta wani abinda ka tsiya tsiyatawa abinda aka rubuto ma cikin kitabun maqadir amma abinda annan ko da in kai da'a ko da baka da arziki mai yawa Allah ya yi muna alkawari cikin surar da muka karanta suratul nahl Allah ya mura zai baka rayuwa kyakkyawa a kan imani har wani iman da bai san ka ba zai jinkina maka wasu abubuwa da Allah ya san baka da su amma saboda ruhi da haiba da kwarjinin da za a sa maka sai wani ya baka abin da baka da shi alkawali ne na Allah duk wanda addada ya kamanta gwargwado to Allah zai sanya mai wata 'yan rayuwa kyakkyawa bai ce arziki mai yawa ba amma dai yayi alkawali zai sanya mai dan wani 'yan rayuwa mai kyau wadda sai ka ganai bai cikin damuwa da haka nan wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake muna alkawali da shi ya gwada muna ɗaa ba ta da illar da take tsaya ta wani kawai ya ga a'a Allah ba hanyar kwarai ta ba ta ka hana mutum jin daɗi ta ka hana mutum samu Allah ya ce wallahi ba haka ne haka nan tsiya kuma ita ko ba ita ce ke kawo ma'ana lalaci ba shi ke kawo arziki ba ko gon lalatacci yana da arziki ba lalacin na kawo arzikin ba an rubuto mai zai yi arzikinsa tun cikin kitabul makadiri ina fatar mun gane wannan sai Allah madaukakin sarki subhanahu ta'ala ba ya faɗi wannan magana ya faɗi cewa mukan ba kafiri mu ba kyautukan mu su kasance abin hanawa ga wani ba sai ya ce unzur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'adin كيف فضلنا بعضهم على بعض نعم وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا الله ما دوكين سركي تشيغا مثال يتشي انظر كسا ايدو كدوبا cikin duniya kaifa faddalna ba'dahu ala ba'd ya kaga muka fifita tsakanin bayin musashin su akan sashi ai bai na fil arzaki, muka bambanta a tsakanin su wajen arzuka wal laki da halaye fi hadhihi hayatu duniya cikin wagga rayuwa ta duniya halayen su ba guda wani halayen sa da miliyan biyu an ka baka shi a ci amma shi ka cikin halayewa ne baka karba wallahi uku kana bace a ci ga miliyan biyu wani amma shi ka cikin dabi'un wani wallahi ba za a karbe su ba gani ka kai bone ya ci kai ka zama cikin dabi'un wani wani ko dabi'u ne ko wata hanya aka aza ka mai wahala don ka kai ga ɗabi'un wani kana iya ƙoƙari saboda ɗai ka kai ga irin halayen da aka ba wani to haka kuma arzukansu Allah ya ce mun sanya bambanci tsakanin arzukan talikai da kuma halayensu fa haza ganiyun za ka ga wannan wadatacce ne wa za ka faƙiru wancan talaka wa haza sharif wanga mai daraja wa za ka haƙiru wancan kaskantacce cikin jama'a Allah ya ce to wanda kaga an yi nan duniya walal akhiratu wallahi Allah ya ce wallahi lahira akbaru darajatin lahira ita ce mafi girman darajoji wa baro tafdila kuma ita ce mafi girman fifitawa ai wala tafawutu fi daril akhirati wallahi Allah ya ce fifikon da za su samu da darajar da za su samu ranar tashi alkiyama a azamu shine mafi girma min tafawuti fi hadhihi dar daga bambancin da kake gani gare su a cikin wannan gidan na duniya li anna al akhirata darul qarar saboda ita lahira gida ne na tabbata za a yi wanda ya samu arziki cikin cikin sa ya samu na har abadan abada wa fiha ma la aynu ra'a cikin ta akwai abinda da idanuwanka ba taba gani ba a duniya wala uznun sami akwai abinda da mumini zai samu abinda kunne bai taba ji ba wala kadar ala qalbi basharin ko bai taba suwa tunanin ka bai taba suwa mutu yana ai mallaka irin wannan nima don haka nan ga Allah ya gwada kenan abin da wajibi mutum ya kaunaci ɗaukakan lahirar da ba ta yankewa har abada bisa ga ɗaukakar duniya da tana iya sai ka samu yau bani ka mutu sai ka samu ka gama gina gida yau ana batun tarewa a cikin Allah shi hukunta karbar ka zuwa lahira ka yi shi da halaliya dai ko ka yi shi da haramiya in ka yi shi da haramiya ga hisabi ga asara baka zauna ba ka gina ma wasu ka wuce kuma ga hisabi ba su za a wa hisabi akan gidan ba su zama ɗaya na za su yi su ɓole cikinsa hisabin gidan naka ne sai su ko sai sun aikata wani abu cikin zaman su a ciki don haka nan ga Allah ya yi muna wa'azi da wannan ayoyin masu daraja Allah ubangiji ya ba mu iko wasu sai Allah ya ce wala taj'al ma Allah ilahan taj'al ma Allah ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula Allah ya ce don haka la taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah ai la taj'al ma Allah sharikan kada ka sanya ma Allah abokin tare a wajen bidan arziki ko wajen bidan lahira ko wajen bidan wata ɗaukaka ta duniya kaka haɗa Allah da wani wajen cewa in kana neman duniya ka ɗauka sai an bi ta hanyar bokawa ne ko malamin dubawa ne ko ɗan sibbuwa ne aka samu a Allah shi na ka ba su a duk wanda ka ga samu Allah ya ba shi ba malamin sibbu ka ba su a, ba boka ka ba su a. ko ka ji wani makaryaci na cewa mun mun kawawa ne karya shi kai wallahi dauriya abin nan abin ga so so duk so na amma son mi son kai shi yafi da wuri ya dauko ya ba ɗanai abin nan da ce shi yawa ne. ƙarya shi kai wallahi bai iya da haka nan ga Allah ya ce kada ka sanya ma Allah shariki cikin ibada kakka bauta ma Allah tare da tawakkali kama kakka dogara da Allah ka dogara ga wani da wani da Allah sun kai mini kakka yi haka na kakka sa cikin zuciyarka akwai in ba da wani ba ne arziki kakka sa in ba in ba in ba da wani ban zama lafiya gare ka kakka sa dogara ga Allah ga Allah kan dogara Allah shi abin bautanka Allah shi wanda kaka kauna gare shi ne da dukkan abin da aka hannu wani shine Allah yake nuna nan ga ai la taji alma Allah sharika wala tattakhiz ghayrahu ilahan ta'buduhu wanda zaka bauta mai in kai haka Allah ce fataka udu mazmuman sai ka waye gari ka zama abin zargi inda Allah a gurin Allah makhazula minu ka zama abin da zai yarfi da shi la nasira laka la mu'ina baka da mai taimako baka da mai tanyo yin haka din nan kaga zai kawo ma hasara Allah shi inda hannu nai gare ka kai tafa kai tafa ganniya amma bukatun ka ba su biya wannan kuma mun gani mai hankali daga cikin mu ya gani wanda duk ya rike wata hanya ta bata zai zai iya ka kokarin sai kai ga wasu bukatun sa ga Allah bai kai shi ba don haka jama'a wa'azi ne Allah ya muna subhanahu ta'ala ta hanyar haramta muna dogaro ga wani ko bauta mu wani ko kuma kaunata arziki daga wani wanda ba Allah ba ya yi arzikin ka ga wani hannu wani zai hito amma ai baka dauka ba gare shi kan dogara ba Allah ya kaddari arzikin ka ya dogare shi don so da yawa Allah na hukunta arzikin wani ya hito ga hannu wani ko ga suwa ne haka Allah ya so wani na nan tare da su wani na ne sai kaga sun dauka sun ba wani saboda Allah ya hukunta arzikin wani ne ya hito gare su don haka ka dogara ga Allah madaukakin sarki bayan Allah ya yi waɗanga bayanai ya yi mana bayanin imani da kyakkyawan aiki sune ne foundation na rabauta da rabon gobe lahira ta har abada ya bayyana mana halayen mumini wanda ya yi nuhi da kyakkyawan aikinsa lahira ya ambata mana wasu sashen umurce-umurce an gane ko nan kuma zai ambata mana wasu sashe umurce-umurce da wasu tsawace-tsawacen da Allah mana umurce-umurcen da Allah yake da wasu hane-hane waɗanda ginin tarayya zai tabbatar da su suna zai ambata mana yanzu ta hanyar waɗannan tsari waɗannan ƙa'idoji na umurce-umurce da hannuwa daga waɗannan hane-hane to tarayya ginin tarayya zai zauna in gida ne gidan nan zai zama bisa kyakkyawar kama in gari ne haka zai zauna bisa kyakkyawar kama samu tanyo Allah haka in yanki ne ko ƙasa sai an samu irin waɗannan sannan za a samu kwanciyar hankali sannan a ƙarshe ya ambata muna matsayar waɗanda suke masu shirka da Allah bakaryata daga alkur'ani mai girma sai Allah ya ce abu na farko wa qada rabbuka alla ta'budu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana na'am imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa qada rabbuka ubangijinka ya ya yanke hukunci ma'ana yayi umurni wa qada tana da tana da ma'anoni daban-daban akwai wa qada ya kare kamar inda Allah ya ce faqada hunna sab'a samawati fi yawmayn Allah ya yi su cikin kwana bakwai nan kaga karewa ne akwai fa idza tunu salata in kuka gama sallah to nan ana nuna Allah ya yi umarni ne ma'ana wa qadara buka ubangijinka ya yi umarni cewa mai Allah ta abudu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai domin shi ai hakama ta'ala wa amara ubangiji yi hukunci kuma ya yi umarni bi Allah ta abudu ilahan gairahu kada ku bauta ma ne Allah wanda ba shi ba wa qala mujahid ya ce waƙada ya ani wasa bi ibadatihi wa tauhidi Allah ya yi wasiya da bauta mashi kadai kuma da kadai ta yi cikin ibadan na a bauta mai kuma a kada gwama shi da wani cikin ibadan Allah ya ce na biyu wa bil walidaini ihsana game da mahaifin ne guda biyu ma'ana wa amara bi an tuhsinu ila al walidaini yayi umarni da ku kyautata ma mahaifin ne bauta gare shi eh, eh, kyautatawa zuwa ga mahaifin ne ya yi umarni da a kyautata musu abin da ake ce ma kyautatawa ƙalal na masu tafsiri suka ce ƙarana ta'ala bi hibir ralwali walidai ubangiji ya gwama bayanin bauta gare shi shi kadai da kyautatawa zuwa ga mahaifin ne li bayani haqqihimal azimi alal saboda bayanin haƙƙin su masu girma akan ɗansu li annahuma sababu zahiru li wujudihi wa aishihi saboda mai saboda su ne sanadiyya mabayyaniya ta hanyar tahowa shi duniya da kuma rayuwar shi don akwai lokacin da bai iya tattalar kansa in an aje shi kwanci bai iya tada kansa in ba a bashi ba bai iya ba kansa don haka su suka zama ta hanyar su ya taho kuma su suka tattale shi har ya kai inda ya iya tattalar kansa to haƙƙin nan nasu ya girmama kwarai da gaske bayan Allah ya halicce shi shi yasa Allah ya ce ya yanke hukunci ka abota ma kowa sai shi amma na biyu ga abin nan samar da ɗan adam shine wanda ya tattale shi ya kai ga mutu sai aka ce to mahaifin ne ne don haka su ma mahaifin ne an hukunta wajibi ne a kyautata musu shine aka ce walamma kana ihsanu ma ilal waladi kada balagal gayata da yake kyautata mahaifin ne ta kai matuka wanda suka yi ga ɗansu ta kai matuka mai girma waje ba an na ihsanul waldi ilaihi ma kazalika ya zama wajibi shi ma bawa ya zama kyautatawa ta ga mahaifin ne ta zama irin kyautatawa da mahaifin ne suka yi mai shine Allah ya ce ya imma yablughanna indakal kibara inda Allah ya kaddari suka kai girma a gurinka ahaduhuma dayan su aukilahuma ko dukkan ai kan naka ausainaka bihima mun yi maka wasiya da mahaifinka wa bi khasatin idza kabira ke banci in girma ya kama su au kabira ahadu ma ko ɗayan su girman ya kama shi tare da kai duk yana yi ka tahi baka da uba kana da uba ko ka tahi kana da uba baka da uwa ko kuma wani ya tahi da su gaba ki dai ga uwa tai ga uba dai zaune har ya zama dutti Allah ya ce to ko ga an ka samu mun yi maka game da su ko ɗayansu Allah ya kaddari wani bai girma tare da kai ba baka girma tare da wani su ba ya rasu Allah ya ce to mu yi maka wasiya aka ce wa inna ma hassa halatal kibari an keɓance ambaton halayyar girman su li'annahu ma hina izin ahawaju ila albirri wal qiyam bi huquqihima saboda a wannan lokacin da girma ya kama su suna da mafi tsananin mafi tsananin zuwa ga baitayyo da su adda karhi suka kawa sai suka yi gari yau karhin nan babu shi kila ba ido ko ba lahiya yau da gobe ta sa ƙarhin da aka sani babu shi damar da akwai babu ta yau to a wannan lokaci na Allah ya tsananta wasiya ga bawa ya kula da mahaifin don shi yasa an kasa haihuwa shi Allah da bai bai bai rashi bai rauni ai kun ga bai haihu ba saboda shi baya bukatar komi ilmin sa bai raguwa kudurarsa ba ta raguwa karhinsa bai raguwa arzikinsa bai raguwa ai kun shi bai haihu ba lam yalidu wa lam yulad ko ba ka yace ba bai haihu ba ba haife shi ba amma shi ba da yake yana da zai fara da rauni yayi karfi a tsakiya ya koma ga rauni sai aka hukunta mai ya haihu saboda radda ya tashi ya koma cikin rayuwa mai rauni ya samu mai tattalasa. don haka aka ce a wannan lokacin da suka koma ga rauni lokaci ake bukata ba su kyakkyawar kulali don afihima saboda tsananin raunin da zai kame su ko na hankali ko na karfi ko na lafiya ko na gabbai Allah ya ce to in suka kai wannan abi a gurinka suka kasance cikin renonka to fala ta kulla kuma uffin kada ka ce musu tir ay la ta kullil walidaini aqalla kalimatin tuzhiru dajara kada ka faɗa ga mahaifin ne guda biyu mafi karancin kalimar da ke gwada ka da damuwa ka game da al'amarin su ko da kuwa sun yi maka dan abin da yake kuskure saboda mi saboda ai ka yi lokacin da kana yi musu kuskure amma ba su gwada maka ba su yi maka haka ka yi lokacin da mutumin sai ya ɗauko abinci ya ci sai eh, abin ga ko ko amai ko bulbuli ko kashi ya kucce maka ba su ba su jin takaici dariya su kai to kai ko yau in girma ya kama su ka koma halayya ka lokacin da kana yaro rauni na hankali ya kama su rauni na ƙarfi ya kama su ka dawa kana ce ni dai wallahi babu ni dai ni dai wallahi gidan kakai kai Allah ya ce wala taqul lahum afin kakace musu tir Allah ya ce yin haka din nan lahi ne wa qul lahuma wala tanharhuma Allah ya ce kada ka tsawace su ai la huma bi iglazin kada ka tsawace su da kausa magana fi ma buka min minhuma ga abin da bai kawatar da kai na daga cikin maganganunsu ko ayyukansu to kada ka tsananta magana gare su wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana da take magana mai daraja ai kullahuma qawlan hasanan layyinan ka gaya ma mahaifin nan ka lokacin da girma ya kama su ka hada maka wata magana mara daɗi to ka hada musu magana mai taushi ɗayyiban kyakkya bi adabin da ladabi wa wakarin da nasuwa wa ta'azimin da girmamawa duk a samu waɗanda. ga kalima ga taushin kalima ga kyawunta ga gwada ladabi da biyayya ga girmamawa cikinta a samu waɗanda duk guda hudu su hadu cikin mu'amala ka da mahaifin ne Allah ya ce na biyu wa kafin lahuma rahmati wa rabbi ubangiji ya ce wa kafin lahuma jana hazzulli minar rahama ka sassauta musu kanka. na jinƙayi ka sassauta musu mi yana hazzuri fikafikan kaskanci ma'ana ka yi ƙasa gare su ko da ka ji kai ka ci su kai ka kawo abinci kai ka komi Allah ya ce ka gwada musu na ƙasa ƙasa gare ka ka kawo abinci ka yi komi amma ka gwada har yanzu ƙasa kai kai ka kawo abinci kai ka gina gida kai ka kawo abin sha kai ka kawo riga amma duk da haka nan ka yi ƙasa in ji Allah mina rahamati saboda tausayi saboda mi saboda su yi maka irin wannan sun yi lokacin da suka bi doa suka komi amma kuma su mai da kansu kasa gare ka to haka aka sun yau karama musu ma jazaa'ul ihsani illa al ihsan kyautatawa ba ta da abin da ya kamata a rama yi wace kyautatawa abin da suka yi maka din na yau karama musu kun ko zan ba yi rama mahaifin ne feson da mutum ka yana jariri yau in wata ta yi feso ai wallahi in ka ga wadaran saka baci to sai kaga hankalinsa ya tafi sosai ya gumbe sai ya fara cewa ni dai Allah ya raba da inda lahi wai abin da ya kasanta ta mutu ya zauna a ni dai Allah ya raba da su lafiya su can da wuri abin Allah an kara ya muna wane duk abin da kai in ka rashin lahiya ya kama kan rame su ta kuka su kice abinci saboda karayu su so su kai karayu kai kuwa zo abin da haka can ni dai Allah ya raba da su lahiya kullum abin da ma'ana abin da ka nuna su mutu su dan baka wuri don Allah ina fatar an gane akwai bambanci ko babu akwai bambanci sosai to shi na Allah ya ce tare da haka din nan Allah ya ce ka faɗi magana magana mai kyau gare su wa qur kuma Allah ya ce ka ci ya ubangiji ka ji kan mahaifin ne na kama nisa sagira kamar yadda suka yi tarbiya ta ina dan yaro ai ud'u lahuma bin rahamati ka roƙan musu ubangiji ya yi musu jinkai wa ƙulfi du'aika ka ce cikin addu'a ka ya rabbi raham walidayya ya Allah ka ji kan mahaifin ne na bi rahmatikal wasi'a da ka wannan ta yi ci mai guda bakwai da kasai kama hasanna ilayya kamar yadda suka kyauta zuwa gare ni fi tarbiyatihi ma halata ga lokacin suka yi renona a lokacin ina da yaro Allah ya ce in kuka yi hakan ga rabbukum a'lamu bima fi nufusikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum na'am in salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura ubangiji subhanahu wata'ala ya ce rabbukum a'lamu bima fi ku ya ku mutane ubangiji ku ne mafi sani ga abin da a cikin rayukanku mi iradatul birri na nuhin da'a da kyautatawa ayyul uqubi kuma nuhin saba mahaifin ne in kunu salihin in kun zama bayan Allah na gari fa innahu kana lil awabin gafura shi ko ya kasance mai gafarta ga masu mai da al'amari zuwa gare shi ai in ta kunu qasidina lil birri was salahi in kuna nuhin waton alkyautatawa alkhairi ga mahaifin ne da kyautatawa koma bayan saɓani gare su wal fasadi ba ku nuhin wata banna gare su to fa innahu jalla wa ala tajawazu an ku yan kuran ku inda cikin zuciyarka Allah ya san nuhin ka alkhairi ko da an samu dan wani kuskure game da mafi ne duk da ba mu asumi kake ba to Allah ya ce dan wannan kuskuren naku in Allah ya san niyyarka to Allah ya ce mai gafartawa ne wa yaghfiru lil awabina Allah na gaharta ga masu mai da al'amari zuwa gare shi wa lazina kullama aka dau suwa ne ne na aka ce su ne waɗanda duk lokacin da suka yi kuskure adu ila rabbihim mustaghfirin za su koma zuwa ga ubangijin su suna masu roƙon gafara qalar razi wal maqsud min al ayati abinda ake nufi da wannan aya annal aula abinda an mafifici lima dallat ala wujubi lamma dallat ala wujubi ta'zimil lokacin da aya ta yi nuni akan wajabcin girmama mahaifin ne summa innal walada qad yazharu minhu ma yakhillu bi ta'zimi shi dan wani lokaci wani dan abu na bayyana a mabayyana cewa babu girmamawa cikin wannan kalima ko cikin wannan aiki ya ce tufa in kana tilkal haqf wato in wannan dan kuskure ya kasance laysan li ajalil ukugi bai yi ta don ya ta mahaifin ninsa ba bal zaharat bi muqtalal jibillatil bashariya dan wannan abin ya hito daga ta hanyar dabi'a dan adam amma ba don yana nuna walakanta waye ne ba aka ce to kana fi muhallin furani Allah zai rike shi da wannan abin zai mashi rangwame ya gafarta mai bi munasabatil ihsani ila alwalidaini amru ta'ala bil ihsani ila alqarib Allah ya yi magana a kan bauta ma Allah shi kadai ya yi magana a kan kyautata ma mahaifin ne to kuma nan yanzu akwai waɗanda ke bi ma mahaifin ne wajen haƙoƙa jibin Allah ya ba mu iko ya kai mu na rai a kan muna shi ne matasanmu an mai magana Allah a yi magana mahaifin ne masu bi musu ga haƙƙi su ne za a kai sun su Allah ya kai mu na rai abinda mu karanto ne dai Allah shi amfane mu da shi wa'azoji da a cikin waɗannan ayoyin Allah ubangiji ya ba mu iko astuwa da su hane-hanen da a cikin ubangiji Allah ka tarbiyyar da zukatan mu ka ba mu iko hannuwa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha